'Yan Najeriya na fuskantar barazanar kasancewa cikin duhu ɗib sakamakon matakin yajin aiki da ma'aikatan wutar lantarki a duk faɗin ƙasar ke barazanar shiga na sai ba ta gani. Ƙungiyar ma'aikatan na lantarki ta Najeriya dai wacce ta so aiwatar da matakin farko a yau na ƙauracewa wuraren aiki tare da zanga-zangar lumana suna nuna fushinsu ne akan kasawar gwamnatin tarayya na biyan su haƙoƙinsu sakamakon sayar da hannayen jarin kamfanin samar da wutar lantarki na ƙasa da gwamnatin ta yi da kuma ƙoƙarin hannunta kamfanin ga masu hannun jarin. Comrade Yusuf Ahmed Abdulkarim shine sakataren kungiyar na yanki mai kula da jihohin Sokoto, Kebbi da Zamfara ya kuma min karin haske a wani zaman dirshan da suka yi a wajen harabar babban ofishin kamfanin samar da wutar lantarki ta ƙasa da ke Sokoto. Muna protest ne game da ainihin agitation na federal government. Abin da federal government ta kaso kokari ta yi ta faɗa ma duniya cewa ta biya ma'aikatan NEPA kuɗi. Za ta yi handin oba za ta ba ainihin zuwa ainihin kamfanonuka za mu koma hannun kamfanonuka. Federal government bata biya kuɗi ba wadda take ce ma ta biya a zones da ta biya 40% ta biya ko 50% ba kai ba kaduna zone kebbi sokoto zamfara duk staff ɗinmu da suke wannan area gaba ɗaya babu wanda an ka bashi naira goma na biyu tsofaffin ma'aikatan mu tun 2011 federal government ta agreeing za ta biya cikin wannan lokacin cikin wannan payment din da aka yi wannan suka yi da tayarin tun 2011 har yanzu babu guda da an kai in gwamnati na da bukatan biyan mu ta fito ta biya kowa haƙƙin shi kaya ne na gwamnati sun ce ainihin za su biya ma'aikata su yi abin da za su yi ba mai hana su amma abin da union mun ka ce canzawa daga agreement da mun kai da su duk wani alkawarin da mun kai tsakanin mu da gwamnati duk abin da ya canza guda daga ciki ba mu yarda yanzu muna protest ne na farko akwai abin da zai biyo baya mataki da zai sake dauka na gaba yanzu mun fara cewa za mu fita ne daga station ɗinmu kowa ya fice daga ma'aikata ba aiki na biyu za mu fita mu bar musu ma'aikatan za mu fito mu yi zanga-zanga za mu dropping supply haka za mu ɗauka step by step kowane da matsayin shi gaba da najeriya ai ba magana ai ba yanki abin gaba sokoto na nike ba na nike magana da kenan kaduna na suna nasu inugu suna nasu port harcourt na nasu lagos na nasu ibadan na nasu yola zone na nasu duk zone da kasance duk federation ina maka magana ne da yawu guda na union na nemi jin ta bakin ma'aikatar makamashi da karafa ta najeriya to sai dai da na tuntubi babban jami'in ma'aikatar a sokoto cewa ya yi hidakwatar ma'aikatar da ke abuja ne kadai ke da ikon mai da martani akan lamarin tuni dai da gwamnatin tarayyar najeriya ta ce ta kammala komai na hannunta kamfanin na samar da wutar lantarki ta ƙasa ga 'yan kasuwar da suka sayi jarinsa ciki ko har da biyan haƙoƙin dubban ma'aikatan kamfanin da mafi yawan su za su rasa ayyukansu murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto najeriya